Don samun sabbin bidiyon bidiyonmu, na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. A kapta! Na a kapta! Assalamu alaikum mai sauraro kana sauraron littafin bakar guguwa kashi na 22. Idan mai sauraro bai manta ba kashi na bayan tsaya a daidai inda Buniyar ta ci gaba da cewa da Zahairu ka faɗi buƙatarka ta san ya sanar da kai sirrin buɗe ƙofofin da ke zagaye da fadar Dalu Sabar don ka samu nasarar shiga cikin ta ka hallaka wanda ya mallake ta ka kuma ɗebo ruwan da ke cikin rijiyar tsakiyar fadar don ka kawo masa wanda shi ne za a yi amfani da shi don karya aikin sirrin da yake tare da shi da kuma wanda yake tare da da kai idan ya ji wannan bayani da za ka yi masa na tabbata zai yi matukar farin ciki sosai zai kuma sanar da kai sirrin yadda za ka shiga wannan fada sai dai duk abin da ya umarce ka ko ya sharɗanta maka kafin ya sanar da kai yadda za ka shiga fadar kada ka yi masa musu ko jayayya ka ce ka amince don ya sanar da kai da ta gama a yi masa wannan bayani sai zuhari ya karɓi zoben ya sanya a ɗan yatsansa sannan ya kama hanya ya tunkari kofar higa kogon dutsen ya shiga cikinsa da higarsa ya ga kogon dutsen yana da girma da faɗi ya ci gaba da tafiya har ya isa wani waje mai kama da fada an ƙawata shi da abubuwan kawa da ado mai tsari can daga gefe ya hangi boka a farahu zaune akan karagarsa ta zinare kamar yadda buniyatu ta sanar da shi zahir ya tunkari inda yake zaune da nufin zuwa gare shi sai ya ji an daka masa tsawa da maɗaukakiyar murya mai matuƙar razanarwa da ban firgici aka je da shi wane ne kai kuma me ya kawo ka cikin wannan kogon dutse hallaka za ta tabbata a gare ka idan baka yi gaggawar amsa tambayar da mai ambato ya a gare ka ba Zahiru bai yi magana ba kamar yadda Binir ta umarce shi, haka zalika bai ga mai yin maganar a gare shi ba, don ya hakikance ba wannan boka da ke zaune akan karaga da ke gabansa ne yi maganar ba. Aka sake daka masa tsawa da muryar wanda ta fi ta farko hauhawa tare da maimaita abin da aka faɗa da farko. A wannan karan ma Zahiru bai yi magana ba, ya ci gaba da tunkarar inda mutum yake zaune har ya isa gare shi ya durƙusa a gabansa ya shafi dogon farin gemunsa sannan ya cire zoben da nan na azurfa da birniru ta bashi ya kama hannunsa na dama ya saka masa a ɗan yatsansa sannan ya ci gaba da saurare don jin abin da zai ambata a gare shi bokawa farahu ya dubi zoben sannan ya dubi zahairu ya ce da shi wane ne kai da ka mallaki zoben shinas na babban amini na kuma me ya kawo ka gare ni har ka sanya zoben a hannuna zahairu ya ce da shi sunana zahairu kuma me wannan zoben shine mahaifina ya turo na gare ka ne don na taimaka maka ka samu waraka daga halin da kake ciki na na ƙasa irin ta aikin sirri ya kwaye labarin abin da ya kawo shi gare shi ya sanar da shi kamar yadda buniyatu ta tsara masa sannan ya shaida masa buƙatarsa ta san ya sanar da shi sirrin buɗe kofofin da ke fadar daru sabar don ya samu nasarar shiga cikin ta da ɗebo masa ruwan da ke cikin rijiyar tsakiyar fadar wanda da shi ne za a karya aikin sihirin da ke jikinsa da boka farahu ya ji wannan bayani sai ya yi murmushi na nuna farin cikinsa har haƙoransa suka bayyana sannan ya dubi zahiru ya ce da shi abota da aminci sun tabbata tsakanina da boka gule su mahaifinka da ya turo ka don ka taimaka a gare ni na fita daga wannan hali da nake ciki babu shakka zan sanar da kai sirrin yadda za ka buɗe ƙofofin da ke fadar sabar ka shiga cikinta da zarar ka isa inda take don kuwa ni ne na samar da ƙofofin da tsaron da ke tare da su don haka sirrin buɗe ƙofar yana tare da ni kuma na dade ina neman wanda zan sanar da shi wannan sirri ko dan ɗaukar fansar abin da aboka ƙawar zai aikata a kaina na cin amana da nufin hallaka ni bayan mun gama ginin wannan fada da farko kafin ka isa inda fadar take za ka fara tarar da sansanonin ma'abota tsaro har guda uku da ke gadin fadar kowane sansani suna da tsananin yawa da ba za ka iya yaƙi da su ba bare ka samu nasara a kansu hikimar da za ka yi shine ka duba bakin tsaunin da baradan suke zaune za ka ga gunki da suke bauta a gare shi ka sanya takwabinka ka sare kan gunkin shikenan za ku samu nasara akan baradan duk da tsananin yawa da karfin tasirin tsafi da su idan ka samu nasara hallaka waɗannan barada ga isa inda fadar take kada ka ce za ka tunkari kofar fadar kai tsaye ka ce za ka buɗe ta zan mallaka maka wani makulli da za ka buɗe ƙofofin da shi gaba ɗaya duk ƙofar da ka sa makulli a jikinta ƙofar za ta buɗe da kanta sai dai kada ka yi saurin shigarta har sai ka jira ka ga abin da zai fito daga cikinta idan na cutarwa ne ka sanya takobinka ka hallaka shi idan kuma abin tsoratarwa ne kada ka razana ka bi ta cikinta ka wuce kofa ta biyu ita ce buwas za ka tadda ita a buɗe kada ka sake ka shiga cikinta har sai ka jawo kofar ka sanya makulli da zan baka ka kulle ta sannan za ka ga kofar ta sake buɗewa da kanta ba sai ka sake buɗewa ba sai ka bi ta cikinta ka wuce ka tafi zuwa kofa ta gaba ƙofa ta ƙarshe ita ce jahabu idan ka sa inda take za ka tadda tana ci da wuta babu damar ka isa gare ta ka sanya makullin ka ka buɗe ka duba daga gefen kofar bangaren dama za ka ga wani murmulallen farin dutse ka sanya takobin ka ka sari dutsen za ka ga wutar da ke ci a jikin kofar ta mutu daga nan sai ka isa gare ta ka sanya makullin ka buɗe ta ka shiga cikin fadar idan ka samu nasarar tsallake waɗannan siraɗi ka shiga cikin fadar kenan ka gama da duk wani aikin sirri da dabaru da ke bada kariya ga wanda yake zaune a fadar kuma babu wani aiki na alƙalman sirri da zai sake tasiri a kanka sai ka yi ƙoƙari ya shi wannan shi umun matsafi mace amana mace amana a gare ni ka hallaka shi idan ka samu nasara a kansa sai ka ɗebo ruwan da ke cikin rijiyar tsakiyar fadar ka sha don karya aikin sirrin da ke tare da kai sannan ka ɗauko wanda za ka kawo a gare ni ka taho da shi ka dawo sai dai kafin na baka wannan makulli zan kafa maka wasu yarda da nake so ka kiyaye ka kuma amince da su da farko idan ka samu nasara hallaka wannan matsafi da ke fadar kada ka sake ka ce za ka taɓa komai a cikin fadar kada kuma ka sake ka ce za ka fitar da wata daga cikin kuyangin mata da za ka tara a cikin fadar idan kai nufin aikata ɗaya daga cikin abin da na hane ka babu shakka fadar za ta nutse da kai ka hallaka kuma kada ka sake ka ce za ka ba wani makullin wannan fada ka dawo da shi gare ni kamar yadda na baka da kaina zahiri ya ce ya amince da wannan sharaɗi da ya kafa masa sannan boka a farahu ya ce da shi tafi ga waccan kwatanniyar da ke aje za ka tar ita a cike da ruwa duk abin da ka ga ruwan yana yi kada ka tsorata ka sa hannu ka laluba za ka ji makullan waɗannan ƙofofi a cikin ruwan sai ka ɗauko ka tafi ya zuwa wannan fada ka aikata abin da na umarce ka da sannu za ka kasance ma'abocin samun nasara matukar ka kiyaye abin da zan sanar da kai da har ne sanar da kai da har ya masa godiya bayan da ya gama ya masa wannan bayani sannan ya tashi ya nufi inda wannan kwatarniya take yake a ƙarshen kogon dutsen ya tadda ruwan da yake cikinta yana ta farfasa ta tarina ta yi sama ya kai hannu zai laluba a cikin ruwan ya ɗauko makullan akwai wani ƙaramin zobe na baƙin ƙarfe a ƙaramin dan yatsansa ya subuce fada cikin ruwan da ke cikin kwatarniyar nan take zo ya narke saboda musiba ga hairu bai razana ba duk da ganin abin da ya faru ya sanya hannunsa cikin ruwan dan ya dauko makullin maimakon ya ji tsananin zafi a cikin ruwan mamakinsa sai ya ji ruwan ya yi matukar sanyi tamkar ba shine yake tafasa da tiriri ba ya laluba a hankali ya ji ya taba makullin a ƙasar ruwan ya sa hannu ya ɗauko sannan ya juyo sake yin godiya ga boka a farahu ya kama hanyar fita daga kogon dutsen don komawa ga subiniyatu da ke waje kafin Zuhairu ya kai ga fita daga kogon dutsen sai ya ji wata irin tsawa mai tsananin ƙarfi da amo mai hauhawa ta gaure cikin kogon dutsen da guginta tamkar zai tsaga a dutsen ya fashe ya juyo don ya ga abin da yake faruwa sai ya hanyi wata irin iska mai ƙarfi da ke cuɗanye da bakar guguwa ta keto cikin kogon dutsen ta lullube inda boka a farahu yake zaune akan karagarsa wajen ya yi duhu mafi tsanani daga yankin duhun dare nan take zaharu ya fahimci a matsafi bahalu ne ya bayyana a cikin ya bayyana ya bai wajen yi duhu tsanani mafi tsanani daga yankin duhun dare nan take zahiru ya fahimci cewa matsafi Bahalu ne ya bayyana a cikin kogon dutsen dan ya hana boka a farahu ya sanar da su sirrin shiga fadarsa da suka tunkara zuwa gare ta sai dai kuma ya zama na makararre don tuni ya sanar da su abin da suke son sani da gare shi kashi mai sauraro a nan zan dakata don jin ƙarashin wannan labari ma a cikin littafin bakar guguwa kashi na gaba na gode don samun sabbin mu don na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Don samun sabbin bidiyon mu don na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa.